This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba sunana Hauwa Sharif. Tare nake da Murtala Faruk Sanyi na da sauran abokan aiki. Cikin shirin na asibahin yau Alhamis 20 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Murtala da kanin labarai. Kungiyar Hezbollah ta Libanan ta yi gargadin cewa ba wani wuri da zai tsira a Isra'ila. Muddin yaƙi ya barke tsakanin ƙasar da mayakan kungiyar. rundunar sojin najeriya ta ce za ta sayo sabbin jiragen sama hamsin domin kara karfinta na yaki da 'yan ta'adda a yankin arewa maso yamma amma masana na ganin hakan ba shi ne mafita ba a yayin da ake bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya a yau alhamis majalisar ɗinkin duniya ta yi kiran da a kawo ƙarshen yaƙi a sudan inda yunwa da tashi hankali suka raba miliyoyin mutane da gidajensu. kanun labaran kenan idan shirin ya leƙa Nijar za ku je yadda hare-haren 'yan ta'adda ke ci gaba da ta'azzara a jihar Diffa. Lamarin da ya sa mahukunta a jihar suka fara tunanin ɗaukar matakan ƙulla yarjejeniyar sulhu da 'yan ta'addan don su miƙa wuya ko a samu sa'ida. Da wannan 'yan ta'adda 'yan bindiga daɗi wanda suka hana zamne tsaye a cikin wannan jiha yau shekara goma. Muna kuma tafa da rahoton yadda Majalisar Sarakunan Fulani a Ghana ta baiwa hukumar raya ci gaban kasashen waje ta Amurka wato USAID lambar yabo. Amurka daga can nisa sun lura kamar zaman Fulani da manoma akwai tangarda kuma ya kamata a koyar da su inda za a yi a samu zaman lafiya. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin domin iyali. inda a yau shirin ya dora da duba irin raunin da tsare-tsaren tallafawa jama'a da gwamnati kan ɗauka da na zaburar da tattalin arzikin ƙasa. To amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Hassan Nasrallah shugaban kungiyar Hezbollah a Lebanon ya yi gargaɗin cewa ba wani wuri da zai tsira a isra'ila muddin yaƙi ya ɓarke tsakanin ƙasar da mayakan ƙungiyar ta hezbollah nasrallah ya faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin cewa ƙungiyar ta hezbollah mai samun goyon bayan iran tana da ɗimbin wurare da za ta auna da kuma za ta mai da hankali wajen kai hare-hare idan har faɗan da ke tsakanin abokan gabar biyu ya rikide zuwa rikicin kan iyaka a jiya laraba nasrallah ya ce a yanzu muna da sabbin makamai amma ba zan bayyana koyaya suke ba abokan gaba sun sani sarai cewa mun shirya wa kowane irin yanayi kuma ba wani wuri da zai tsira daga rokokinmu laftanar janar herzi halevi babban hafsan dakarun tsaron isra'ila ya faɗa a jiya laraba a yayin wani balaguro da ya yi kusa da kan iyakar isra'ila da labanan cewa isra'ila na sane da makaman da hezbollah take da su 'yan kwana-kwana na kasar girka da jiragen sama masu zubo ruwa sun yi taron dangi amma kuma ba su sami nasarar dakile gobarar daji baki ɗaya ba da ta tashi jiya laraba a kusa da athens magajin garin birnin dimitris kiosis ya faɗa wa gidan talabijin na kasar na ert cewa an shawo kan matsalar tun da farko kuma ya ce an sami kwashe mazauna ƙauyuka biyu ma'aikatan kashe gobara za su ci gaba da zama cikin shirin kota kwana duk tsawon dare koda wutar za ta sake ruruwa jami'ai sun ce sun yi amanar gobarar ta soma ne daga wutar da aka kunna ba bisa ka'ida ba wacce kuma tsananin yanayin zafi ya karfafa ta babu rahoton rasa rayuwa ko rauni sakamakon gobarar kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa an girke 'yan kwana-kwana a wurare sama da sittin da ke ci da wuta a fadin kasar kuma har yanzu wutar na ci gaba da ci a wurare goma sha shida rundunar sojin najeriya ta ce za ta sayo sabbin jiragen sama hamsin domin ƙara ƙarfinta na yaƙi da 'yan ta'adda a yankin arewa maso yamma na ƙasar babban hafsan sojin sama na ƙasar air marshal hassan bala abubakar ne ya bayyana haka a yayin da yake buɗe wasu sabbin sansanonin soji da suka hada da wuraren ajiyar jiragen sama biyu a jihar katsina abubakar ya ce jiragen za su hada da masu saukar ungulu goma sha biyu samfurin ah-1 da jiragen yakin soji 24 kirar m346 da wasu jiragen komai da ruwanka goma sha biyu kirar aw109 da kuma jirage biyu na jigilar soji to sai dai mai fashin baki kan lamuran tsaro mike ejefo ya ce sayo jiragen sama hamsin tamkar wuce gona da iri ne kuma ta yiwu ba shine mafita ba. 50 aircraft actually for this thing. Ya ce ba yaƙi muke ba uh, jiragen sama hamsin akan wannan haba kamata ya yi a mai da hankali kan horar da sojojin ƙasa da kuma kula da jin daɗin ina ganin da za mu fi samun sakamako mai yawa. An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga wakilinmu a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar, Haru Sula Rashidu, inda ya labarta mana yadda hare-haren 'yan ta'adda ke ci gaba da ta'azzara a jihar ta diffa lamarin da ya sa mahukunta jihar suka ɗauki matakan yin sulhu da 'yan ta'addan da fatan ganin sun miƙa wuya ko a samu a numfasa. jihar difa da ke iyaka da gabar tekun tafkin chadi jiha ce wacce ta fuskanci rudanin tabarbarewar tsaro tun shekarar 2015 daga hannun 'yan ta'adda masu nasaba da kungiyar boko haram biyu bayan zafafan har-haren da ya sanadiyar mutuwar fararen kula da dama da suka hada da mata da yara ƙanana tare da jami'an tsaro game da lalacewar kadarorin al'umma to da ana ganin zaman lafiya lafiya ya fara dawowa a cikin jihar ta difa a yanzu haka kalubalen rashin tsaro na ci gaba da ruruwa tamkar wutar daji a waɗansu yankunan sassan jihar ta difa akan hakan ne ma ya sa gwamnan jihar difa da cewa general ibrahim bagadoma bayan tunan da ya game da kuma bara rashin tsaro da jihar ta difa ta fuskanta a wancan lokaci har kawo yanzu a hirar da ya da manema labarai ya umarci da 'yan ta'adda da su mika wuya ta hanyar aje makamansu domin a gudanar da ayyukan gina ƙasa tare yana mai cewa wannan 'yan ta'adda 'yan bindiga daɗi wanda suka hana zamne tsaye a cikin wannan jiha yau shekara goma ya isa an yi ma ƙasa banna an yi ma al'umma cuta ya kamata a ajiye makamai a zo a zamna a gina ƙasa tare kowa yana da wurin da ya kamata ya zamna in kiwo kake so ka yi in noma kake so ka yi in sufuri kake so ka yi in menene kake so ka yi kowa akwai wurin da ya kamata ya zo ya zamna ba tare da ya damu ba gwamnati da ta ce a shirye take ta yahe musu da gaske take tunda kun gani kullum ta allah akwai mutum ɗaya biyu uku suke ajiye bindiga su zo su ta mu kuma mu amshe su ba wanda aka kashe ba wanda aka kai gidan kaso ana amsar su inda sun amince cewa sun fita daga wannan hanya ana sa su hanya da za su zama mutane na gari a gobe. To koyi al'ummar jihar ta Difa suka ji game da wannan mataki na gwamna a sa na samar da dabarun zaman lafiya mai dorewa a cikin jihar ta Difa akan wannan batun ne ma yasa na samu zanta da waɗansu daga cikin 'yan asalin jihar ta Difa gadi abin da suke cewa. Sunana Barko Zakari asalin jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Wannan sanarwa da gwamnan jihar Difa abu ne mai kyau. Shirya ta Allah ce in Allah ya shirya sai su zo a yi zaman lafiya abu ne mai kyau su an tada mu yi waje nan mu gafara a komo a zamna a nemi zaman lahiya saboda zaman lahiya ya yi zama dan sarki da duk abin da za a yi a cikin ƙasa ko a zaman duniya wannan in babu lahiya abin ba a gana haske shi muhammadu adamu sunana mazamnin difa a jamhuriyar nijar nijar ƙasar zaman lafiya ce kowa ya zo ya zamna lahiya ba ƙasar fitina ba ce ba gwamnati in ta karɓe su mu ma mun karɓe su saboda muna so mu zamna zaman lahiya ya dawo irin na da doka wannan babu kalar dokar da bamu sha ba a difa duka kan matsalar tsaro babu abin da ba a muna ba amma yanzu akwai canji an yi zamanin da talaka bai isa bai fito ya faɗi abin da yake so kenan inda dai har za mu ba ma masu mu. goyon baya to za su maido mana da wannan zaman lahiya. Dama dai kalubalen rashin tsaro ba wai bakon abu bane ba a jihar Difa yayin da ko a lokutan baya bayan nan yan bindiga sun kai jerin waɗansu hare-hare a saman wata hanyar jangargari mai tashi daga Minisruwa zuwa Gaidamta jihar Yoben Najeriya lamarin da ya haifar da mutuwar mutane da dama daga cika da waɗansu jami'an gwamnati hudu a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa Yamai bayan sun kammala wata ziyarar aiki da suka kawo a jihar Difa Harusu da Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. An gaida Haru Sula Rashidu da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga martala da karashen labaran duniya. A jiya Laraba babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya kan 'yan gudun hijira Filippo Grandi ya yi kiran da a kawo ƙarshen yaƙi a sudan inda yunwa da tashi hankali suka raba miliyoyin mutane da gidajensu grandi ya faɗa a wata tattaunawa da muryar amurka daga juba da ke sudan ta kudu cewa mutane na ƙoƙarin arcewa domin gujewa mummunan tashi hankali wanda kuma ya kasance tsananin keta hakkin bil'adama a yau alhamis ne ake bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya kuma garandi ya bayyana fatar cewa hankalin duniya zai karkato kan wannan rikici da ba a damu da shi ba majalisar ta ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa 'yan ƙasar sudan miliyan biyar suna fuskantar barazanar yunwa tuni kuma da wasu ƙarin miliyoyin suke cikin matsalar karancin abinci an rasa amfanin gona an wawushe kasuwanni aka kuma kona su kana kuma an datse hanyoyin isar da ayyukan kai da taimako majalisar ta dinkin duniya ta ce yakin na tsawon watanni goma sha hudu tsakanin janar-janar biyu da ke adawa da juna ya raba sama da mutane miliyan shida da muhallansu kari ga kusan miliyan hudu da tuni suka bar muhallan nasu tun kafin somawar yakin wasu miliyan biyu kuma sun yi gudun hijira zuwa makwabtan kasashe kamar chadi da sudan ta kudu da habasha a jiya laraba kasar ecuador ta fuskanci matsalar daukewar wutar lantarki na tsawon sa'o'i sakamakon gazawar na'urorin lantarkin lamarin da ya gurgunta ayyukan zirga-zirgar jiragen kasa da fitulun bada hannu a tituna da ma wasu muhimman ayyuka daukewar wutar lantarkin ta faru ne lokaci daya mintuna kalilan bayan karfe uku na rana agogon kasar lamarin da ya razana masu tafiya a cikin jiragen kasa na karkashin kasa yayin da jiragen suka tsaya cik inda kuma aka sami fitar da ɗaruruwan mutane sa'o'i uku bayan daukewar wutar ministan makamashi roberto ligue ya faɗa a shafin x cewa an dawo da kashi 95 cikin 100 na ayyukan da suka tsaya a faɗin ƙasar. kasar tun da farko ya ba da sanarwar samun tangarɗa ne a layin da ya samar da wutar lantarkin wanda kuma ya haddasa yankewar wuta lamarin da ya sa lamura suka tsaya cik a ƙasar. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. To madalla yanzu kuma shirin zai garzaya Ghana. Inda majalisar sarakunan Fulani a Ghana ta baiwa hukumar raya ci gaban kasashen waje ta Amurka wato USAID lambar yabo bisa gudunmawar da take bayarwa wajen samar da ci gaba ga al'ummomin Ghana musamman ma kabilar ta Fulani. Ga wakilin sashen Hausa Hamza Adams da karin bayani. our compass in navigating our road leaders in our communities. Wannan ne jawabin da shugaban majalisar sarakunan hulani a Ghana, Sarki Idris Muhammad Bingil ya gabatar yayin mikar da lambar yabo ta musamman ga hukumar raya ci gaban kasashen duniya ta Amurka wato USAID bisa kokarin da take wajen karfafa ci gaban al'umman Ghana da ma yankin yammacin Afirka. Hakan na zuwa ne bayan da hukumar ta USAID ta koyar da sarakunan Fulani a Ghana su fi da ɗari kan jagoranci da warware rikice-rikice da haɗin kai tsakanin al'umma tare da dokokin da suka shafi sarautar sarautar gargajiya a Ghana kamar yadda shugaban majalisar Fulani a Ghana din ya yi ƙarin bayani. An horatar da mu game da batun shugaban sannan na biyu kuma a prevention of extreme violence kiyaye fitina an horatar da mu musan batun dokan ƙasa game da batun sarauta abinda suke kira wa chieftaincy act a dokan ƙasan Ghana waye sarki. To wani abu gaskiya ya fahimtar da mu ya falkar da mu sosai sosai. Shi ko Olivier Gerard da ya wakilci hukumar USAID a Ghana a taron karrama hukumar ya faɗa wa muryar Amurka cewa uh, Muna godiya matuka da farin ciki sabida majalisar sarakunan Fulani a Ghana sun yaba da gudunmuwar da muka bayar. Muna karfafa gwiwar gwamnatin Ghana da saura cibiyoyi masu bayar da tallafi da shirye-shirye domin tuntubar su sabida hakan na da muhimmanci sosai. A yanzu da muka kammala koyar da su muna duba mu ga yadda wannan ilimin da suka samu zai sauya matakan tunkarar al'umma. al'umman Ghana da ma musgunai har in bukatan hakan ya taso kamar yadda kuka sani a duk faɗin ƙasar Ghana musamman ma arewacin ƙasar ana samun zaman dardar tsakanin manoma da makiyaya wani lokacin ma ya haifar da tashe-tashen hankula mun yi imanin cewa wannan isasshen horo da muka basu zai taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da zaman lafiya in ji shi rikicin makiyaya da manoma na ɗaya daga cikin abubuwan da ke barazana ga tsaron ƙasar Ghana inda a baya-bayan nan ma aka hatsarin rayukan Fulani makiyaya tare da wani manomi a jihar gabashin ƙasar Ghana Masu sharhi na ganin matakin koyar da shugabannin Fulani da Amurka ta ɗauka zai ba da gudunmuwa sosai a kokarin da ake wajen shawo kan matsala musamman a yanzu da ƙasar ke fama da barazanar tsaro daga ƙasashe masu makotaka da ita. Umar Sanda Ahmad sharhi ne kan harkar tsaro a Ghana. Wannan matakin sun dauka ma Ghana aikin da ya kamata da kuma Ghana ta gabata. Wasu izan Amurka daga can nisa sun lura kamar zaman Fulani da manoma akwai tangarda kuma ya kamata a koyar da su yadda za a yi a samu zaman lafiya ina marhaba kwarai da wannan abin da an kai kungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukan ƙara hakkokin 'ya'yan kabilan fulani wato tabital filaku ta yi marhabi da wannan matakin na amurka inda sakataren ta musa yakubu bari yake cewa wani matsala ya zo zuga fulani in ba dai wai a kira mu musala misali kamar bakko shi mu mun fita a kira nan mu je mu magance wannan abu to kaga in su ma suna da wannan hikima yadda ake tafiyar da doka a ƙasa wani ya samu wani matsala hanyar da ya kamata ya bi sa'annan ya samu inci wannan wannan babban abu ne da ake muna kuma muna murna da su kwarai. To sai dai ta bangaren gwamnatin Ghana kuwa bata yi kasa a gwiwa ba a kokarin ta na daidaita tsakanin Fulani makiyaya da manoma inda ta kafa kwamitin kula da kiwon shanu da ke karkashin ma'aikatan noma da kiwon dabbobi a kasar tare da gina manya-manyan garkin shanu domin wa makiyaya damar aiwatar da harkar su ba tare da samun matsala da manoma ba. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. An gaida Hamza Adams masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka disa da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ne na domin iyali. Ya Allah ya Allah na state policy an samar da kuɗi kasa naira miliyan kaza kaza sun ce wai za a rinka ba mutane kuɗaɗe sai ka rasa wai su waye suke samun kuɗaɗen ne ba ba wata gwamnati a duniya da za ta ce wai ta kyala kudinta kawai ya samo kansa yanci ba a yi. To mu fa mata a cikin gida mun ma rasa kwata-kwata ina kasan nan ta dosa. Muna cikin halin da fa mun kusan mu ma fa mu ce za mu fito mu yajin aiki na. Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata da nufin nazarin tasirin yajin aikin kungiyoyin kwadago a Najeriya da kuma yadda tsare-tsaren gwamnati ke shafar al'umma. Yau bakin namu da suka hada da comrade ibrahim mahmud tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa a najeriya da magidanci malam yahaya shu'aibu ungogo sai kuma uwar gida kuma yar Fatika barista amina umar sun bayyana raunin matakan da gwamnati ke ɗauka na inganta rayuwa al'umma da zaburar da tattalin arzikin ƙasar ga jagoran tattaunawa mahmud ibrahim kuri da tawagar tasa tun da suka zo suke polisi an samar da kuɗi kasa naira miliyan kaza kaza sai ka rasa ma sun ce wai za a rinka ba mutane kuɗaɗe sai ka rasa wai wai suwaye suke samun kuɗaɗen ne ba ni dai a cikin kasar nan nake kuɗaɗen da aka taɓa ba a ba shi nan an san samu wa yake samu na crypto na na subsidy na na covid 19 na waye duka na suke yanzu ai da yan bitcoin suka samu kuɗi duk garin nan kowa duk Kano duk jihar duk Najeriya kowa sun ce wani abu bitcoin to ya za a bitcoin tafi gwamnatin tarayya eh, tasiri an ce akwai jihar da jihar da da kaza da tsire da gurasa a that day a wannan ranar sai da suka kare amma duk kuɗin da gwamnatin tarayya take bayarwa ba abin da ya tasiri a cikin kasuwanni. to a yau matasa ne waɗannan suka samu kuɗi ba magidanta ba kai kuma magidanci ne. a'a to ai kai ne ai. barsa yanzu me kuke sa ran gani daga wannan tattaunawa ta 'yan kwadago misali. wala duk wata mai kula da iyalinta abin da take so ta gani a rayuwar nan ta samu sassauci yanzu mu muna cikin wata irin rayuwa ta tsoro da al'ajabi. nema muke gidajen mazajen ya zame mana kamar wani sansani na dodanni saboda tsoro kake mai gida zai shigo da me zai shigo tsoro kake 'ya'yan gida su shigo da me za su shigo sun je makaranta sun dawo sun je makaranta sun dawo man da za a dafa abinci man da za a dafa abinci yanzu maganar da ake maka kwanan wake ana maganar kusan naira dubu biyar kwano daya to yanzu ya ilahi ita mata gidan nan daman kullum kusan mu a najeriya ko a afirka daman tuni lokaci ya wuce da wai matar gida za a bata komai ya ishe ta abin da aka baki ki cika ki yi. to yanzu gashi wanda za ki cikan ma babu wanda za a bakin ma babu to mu yaya za mu gane yaya za mu da 'ya'yanmu abinda ba na son na yi magana a matsayina na ma'aikaciya ko na ko a matsayina na lauya amma idan ka duba za ka ga duk wata mata a najeriya tana cikin halin kunci da musifa da bala'i idan ka je gidajen yarin nan namu 'ya'yanmu ne a ciki idan ka je asibitoci emergency ana faɗan daba 'ya'yanmu ne a ciki idan ka je kotuna da ake da su mafi yawan cases ɗin da ake a ƙananan kotuna da inda nan ne suka fi karɓar uh, shari'u mata ne a ciki tana kuka na neman kuɗin ciyarwa neman kuɗin makaranta neman a bata rainon 'ya'yanta idan ka zo asibiti inda nan ne in mutum ma yana da imani zai tausaya wa dukkanin wata macen iyali ta je asibiti tun karfe shida ana idar da sallah asuba ta bi layi bata ga likita ba ta ga likita ta kasa siyan magani banda wannan ta je asibiti ga yaro a baya ga yaro a hannu mun je asibiti mace ta ɗauki ciki tana tsakanin mutuwa da rayuwa ko za ta mutu ta ɗan ko ɗan ya mutu ya batta ko za ta samu ma likitan to mu fa mata a cikin gida mun ma rasa kwata-kwata ina ƙasar nan ta dusa shi yasa duk abin da aka zo mana da shi ba ma ganewa kuma ba ma fahimta muna cikin halin da fa mun kusan mu ma fa mu ce za mu fito mu yajin aiki nan amma ban san wani iri za mu yi ba ma ta ina za mu fara saboda mazan za ku yajin aiki to ba mu sani a'a to mu ma ko a gidajen auren mu mu ce mun yajin aiki yaya za mu mai tafiyar da gidan ƴaƴan mu suna firizin a kulle mun je asibiti ba likita ba asibiti ba magani mun je kotu babu kotu to ina mace za ta shiga ne yaya ta kar da gida zai mana comrade eh, wai kamar yadda muka yi bayanin nan ya jajen aiki da kuke yi din tunda yanzu ana tattaunawa ga tarin matsaloli me ya kamata watakila 'yan najeriya su yi ko da bayan wannan tattaunawa da za a sami watakila bakin zara domin kamar yadda Eh, barisa take ta faɗa cewa a baya an yi shi ma kuma malam ya shi guguwa ya ce a baya an yi kai ma kuma watakila sannan kuna rike da ragama kun yi wannan zanga-zanga ko kuma yajin aikin nan da sauransu to amma dai har yanzu kamar kwalliya ba ta kai ga biyan kudin sabulu ba duka har yanzu dai ana bin bashin ita kwalliya din idan aka karkare wannan tattaunawa aka cimma matsaya akan albashi da watakila dan sauke kuɗin lantarkin da dama wasu suna cewa ma shi lantarkin ma ba ba kowa ma ke samu ba ya kake ganin watakila wata hanya za a bi ta yiwu tsakanin ku 'yan leba da mutanen gari da kuke tasu kuke wakilta a samu wata alƙibla guda ɗaya da za a tinkari gwamnati. Leba fa organized labor take wa aiki, kaji ko? Mm. Amma a cikin yin aikin da take bukatan mutane suke shigowa ok saboda haka yanzu abin da ya kamata a yi kuma duk gwamnatin da ta duniya ba wata gwamnati a duniya da za ta ce wai ta kyala kudinta kawai ya samo kansa yanci ba a yi ko Amerika inda jari hujjanci yake da roots tana kare galata. tana siyan ma kayan manoma ta zai ta zuba a ruwa saboda kada su su asara to kai ka zo kaga kayi abu wanda yan ƙasar ka suna kuka kullum ka janyo musiba kamar tana yin subsidy kake so ka ce eh, eh, obviously subsidy mana duk duniya ba inda ba ba mun gani ba lokacin obama insurance company ma ya ba kuɗi ya ba general motors kuɗi ya ba waye kuɗi ya ba waye kuɗi to bail them out kuma jari hujja fa suke yi su amma kuma suna gaya muku ku 'yan afirka Eh, dole ku karɓi doktorin ɗin jari hujjanci yadda yake ba ruwan gwamnati da tattalin arziki an taɓa yin haka a duniya ai tun da ka gwada ka gani wannan abu musifa yake janyowa kuma ka ce kullum kana cewa kana gane mutane suna shan wahala ku daina mana wannan maganar subsidy na mai ku dawo da shi in an dawo in kuɗin sun daɗu sun hau kan najeriya najeriya uwan mutunci ba kowa da kowa ba ce ai ba kuɗin ka bane personal money ɗinka kuɗin kasa ne kuma duk takamaka in kana son a ce ka ci gaba mutanen ka sun ci gaba mutanen ka sun ci gaba shine kasar ka ta ci gaba kamar watakila kana cewa ya kamata a ce leba sun shigar ko kuma nan gaba suna da ya kamata sun tinkar ma batun cewa ai la'akari da kasashe ma da suke da yin subsidy tallafi a dadashi shi kullun leba zancen ta kenan ita kullum leba ya za a yi mutane su ji daɗi take ya za a yi mutane su ji daɗi ya za a yi mutane su ji daɗi saboda haka ina zuwa wannan maganan ainihin eh, eh, subsidy ai kaga yana ɗaya daga cikin a ɗan lokacin nan wanda i janyo mana wannan musiba kuɗin mai ya tashi daga naira ɗari da saba'in ya koma ɗari tara ya komai ba zai tashi ba ya za a yi mutane su ji daɗi ya abubuwa ba za su zama inda suke ba to dole gwamnati sai ta yi la'akari da wannan kuma ta daina jin waɗansu kuge da kiɗe-kiɗe na waɗansu ƙasashen duniya dole najeriya ta dawo ta kiyaye dalata ta kiyaye kuɗinta dole najeriya sai ta kiyaye kuɗinta da kanta sai ta yi mata alfarma ta yi protecting nairata in ba haka ba ta ce za ta kyale ta yan duniya lalata ta za su kuma za mu ja labule kan wannan batu sai mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin Muna godiya ta musamman ga bakin namu Comrade Ibrahim Mahmud tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa a Najeriya da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungugu da kuma uwar gida kuma yar fafatuka barista Amina Umar. Sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke. To madalla da wannan kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. To a takaice Hassan Nasrallah shugaban kungiyar Hezbollah a Lebanon ya yi gargadin cewa ba wani wuri da zai tsira Isra'ila muddin yaƙi ya barke tsakanin ƙasar da mayakan kungiyar ta Hezbollah. Nasrallah ya faɗa wani jawabi ta gidan talabijin cewa kungiyar ta Hezbollah mai samun goyon bayan Iran tana da ɗimbin wuraren da za ta auna da kuma za ta mai da hankali wajen kai hare-hare idan har faɗan da ke tsakanin abokan gabar biyu ya rikide zuwa rikicin kan iyaka. 'yan kwana-kwana na kasar girka da jiragen sama masu zubo ruwa sun yi taron dangi amma kuma ba sami nasarar dakile gobarar daji baki ɗaya ba da ta tashi jiya laraba a kusa da athens magajin garin birnin dimitris kiosis ya faɗa wa gidan talabijin na kasar na ert cewa an shawo kan matsalar tun da farko kuma an sami kwashe mazauna ƙauyuka biyu rundunar sojin najeriya ta ce za ta sayo sabbin jiragen sama hamsin domin kara karfin ta na yaƙi da 'yan ta'adda a yankin arewa maso yamma na kasar. babban hafsan sojin sama na kasar air marshal hassan bala abubakar shine ya bayyana haka yayin da yake buɗe wasu sabbin sansanonin soji da suka hada da wuraren ajiyar jirage sama biyu a jihar katsina a jiya laraba babban jami'in majalisar ɗinkin duniya kan ayyukan 'yan gudun hijira filippo grandi ya kiran da a kawo ƙarshen yaƙi a sudan inda yunwa da tashi hankali suka raba miliyoyin mutane da gidajensu grandi ya faɗa a wata tattaunawa da muryar amurka daga juba da ke sudan ta kudu cewa mutane na ƙoƙarin arcewa domin gujewa mummunan tashin hankali wanda kuma ya kasance tsananin keta hakkin bil'adama a jiya laraba kasar ecuador ta fuskanci matsalar daukewar wutar lantarki na tsawon sa'o'i sakamakon gazawar na'urorin lantarkin lamarin da ya gurgunta ayyukan zirga-zirgar jiragen kasa da fitilun ba da hannu a tituna da ma wasu muhimman ayyuka daukewar wutar lantarkin ta faru ne lokaci daya mintuna kalilan bayan karfe uku na rana agogon kasar lamarin da ya razana masu tafiya a cikin jiragen kasa na karkashin kasa a da jiragen suka tsaya cik inda kuma aka sami fitar da ɗaruruwan mutane. Tumasa ruba ki ɗaya da haka za mu ja labulan shirin na wannan lokacin. yanzu a madadin murtala faru sun ina da ya taya na gabatar da shirin da wanda ya tsara shirin ya kuma bada umarni dadi balawai da ma injiniyan mu na yanzu a washe muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ji manku. ku